Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 200.5. da biyu Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com. cikin shirin za ku ji cewa kungiyar matasan biram ta buƙaci gwamnatin da ta maida wato ta maida jama'ar da suka cewa mahallansu dalilin tashin hankalin da aka yi a shekaru da dama a jihar filato sai kuma shirin kallabi tsakanin rawuna da za mu kawo muku na maryam dauda daga nan kuma sai shirin jaridun amurka da kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke ajiye mana suna nasir fil hashin gumel ina tare da baba ya ko makeri Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Wani jami'in fadar White House ya ce shugaba Donald Trump na shirin amincewa da fitar da bayanin da ake zargin wasu manyan jami'an shari'a na nuna wa shugaban kasa bambanci. Jami'in ya ce shugaban ƙasa dai bai damu da hakan ba kuma akwai yiwuwar zai sanar da majalisar dokoki niyyarsa a yau Juma'a. Jami'in ya ce tana yiwuwa a fi da bayanin ba tare da canja komai a cikinsa ba. Trump na da saɓani da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kuma hukumar shari'a a akan wa jama'a bayanin bayanin na Nunes wanda aka yi wa lakabi da sunan ɗan majalisar wakilai da ya wallafa shi mai shafi hudu ya haddasa ce-ce ku ce a nan birnin Washington duk da cewar mutane kalilan wadda ba 'yan majalisar dokoki ba sun karanta bayanin mai shafi hudu kuma ya yi sanadiyar rashin jituwa tsakanin shugaba donald trump da daraktan hukumar fbi wanda ya nada shi christopher ray to ko menene a cikin wannan bayanin da yake tada hankalin mutane masu sukar takardar sun ce bayanin yana neman ya da mutuncin hukumar binciken aikata manyan laifuka ta fbi da ma'aikatar shari'a wanda suke da hannu a yunkurin gano ko kuma wato gano ko kwamitin yaƙin neman zaben trump yana da haɗin baki da ƙasar rasha a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 rahotanni sun ce wakilai 'yan majalisar republic da ke cikin kwamitin tattara bayanan sirri kaɗai su ne suka shirya wannan bayanin ba tare da sanin 'yan democrat da ke kan kwamitin ba an gabatar da bayanin tare da martanin jam'iyyar democrat mai shafi goma ga majalisar wakilai a ranar 24 ga watan janairu amurka ta bayyana matukar damuwarta ga madugun 'yan adawar kasar kenya raila odinga da ya rantsar da kansa kuma ya yi watsi da kundin mulkin kasar da bin doka da oda yayin da take kuma kira gwamnati ta mutunta 'yancin jama'a na faɗin albarkacin baki kuma ta aiwatar da umarnin kotu na barin gidajen talabijin na ƙasar su fara aiki gwamnati ta mai da martani ranar talata akan bikin rantsarwar ta ayyana jam'iyyar 'yan adawa a matsayin kungiyar masu aikata laifi ta kuma umarci gidajen talabijin su daina gabatar da shirye-shiryensu a wata sanarwa da mataimakin harkokin wajen amurka ta fitar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta bayyana a wata tabbatar da uhuru kenyatta a matsayin zaɓaɓɓen shugaban kenya yayin da sanarwar ke kuma nuna matuƙar damuwa akan matakin gwamnatin na rufewa da kuma musgunawa da kuma hana kafafen labarai aiki. An zaɓi huri Kenyatta a matsayin shugaban ƙasar Kenya ne a ranar 26 ga watan Oktoba shekara ta 2017 a cikin wani zaɓe da kotun kolin Kenya ta yi na'am da shi, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Ward a jiya Alhamis. Ta ƙara da cewa wajibi ne a bi hanyoyin shari'a wurin warware kowace takaddama. babbar kotun birnin nairobi ta umarci gwamnati a jiya alhamis ta ba da manyan gidajen talabijin kasar su uku damar fara aiki bayan sun yi ƙoƙarin nuna hotunan bikin rantsuwar odinga ana sauraron waɗannan labaran ne daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan tsaron ƙasar pakistan ya nuna damuwa a kan sanarwar da fadar white house mai cewar an bai wa sojojin amurka ikon kawar da sansani 'yan yakin sa kai da ke pakistan white house ta fitar da wata sanarwa kuma ta ake so ga 'yan jarida a daren talata da ke nuna nasarorin da trump ya yi a kan manufofinsa na kasashen waje wanda ya bayyana a lokacin da yake jawabinsa na farko a kan hali da ƙasa ke ciki sanarwar ta fadar white house ta ce matsayar shugaba trump a kan tsarin dabarun kudancin asiya ita ce baiwa kwamandoji iko da kuma ba su kayan aiki wanda za su hana 'yan ta'adda samun mafaka a afghanistan da kuma pakistan a wata hira da sashen urdu na muryar amurka wanda ya yi da ministan tsaron pakistan ministan da ake kira khurram dastir ya ce ya ɗauki wannan sanarwan da muhimmanci sosai muna son amurka ta sanda cewa pakistan ƙasa ce mai cin gashin kanta don haka wajibi ne a mutunta ɗiyaucinta in ji dasgir ya kara da cewa a maimakon amfani da irin waɗannan kalaman da za a iya musu fasara ta daban ya kamata a yi shawara ko kuma a tuntuɓi pakistan tukuna ya ce shawara irin wannan ba za ta kawo zaman lafiya tsakanin su da afghanistan ba Firaministan Poland Mateusz Morawiecki ya ce Poland za ta takaita yin muhawara akan kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu. yana mai cewar ya kamata ƙasar da jinjina waɗanda wannan lamari ya shafa marawiki ya yi wannan furici ne a wani jawabi da aka yaɗa ta talabijin a jiya alhamis biyo bayan wata doka mai sarƙaƙiya da majalisar dattawan ƙasar ta zartar da ke haramta faɗin kisar ƙare dangi da turawan nazi na ƙasar jamus suka yi wa yahudawa a matsayin laifi ne da poland ta aikata da kuma haramta faɗin sanin sansanin mutuwa na turawan nazi wato ko da yake wasu kisan kiyashin nazi suka yi sun yi shi ne a cikin ƙasar poland Morawiki ya yi wannan jawabin talabijin ne da zummar kwantar da hankalin Amurka da kwantar da jijiyoyin wuyan da ke tashi a Isra'ila. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta lamunta da ɓoye gaskiyar abin da ya faru ba, da sake rubuta tarihi da kuma ƙin yarda da aikata kisan kare dangi da aka yi wa Yahudawa ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin kungiyar matasan biram ta buƙaci gwamnatin tarayya ta mayar da jama'ar da suka ƙaurace muhallansa a dalilin tashin hankalin da aka yi shekaru da dama a jihar Filato. Ga rahoton Zainab Babaji. Ƙungiyar matasan ƙabilar Birom ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta mai da jama'ar da suka ƙaurace wa mahallansu dalilin tashin hankalin da aka yi shekaru da dama ana yi a nan jihar Filato. A taron manema labarai da ƙungiyar ta kira ta bayyana cewa dubban jama'a ne daga ƙananan hukumomin barikin Ladi da Riyom ke gudun hijira, lamarin da ya sanya 'ya'yansu shiga halin ha'ula'i. Choji Daliop shine shugaban ƙungiyar matasan Birom ta ƙasa da ƙasa. Akwai mutanen mu da yawa da hargitsin nan ya ta da su daga guraren zamansu wayansan su har ya zamana wanda ba su samun dama su koma gidajensu ko kuma su je su noma mutanen nan yin haka ya sa su wahala sosai mun kira wannan taron ne saboda shirye-shiryen gwamnati musamman shirin nan na masu kiwon fulani masu kiwon shanikai muna da matsala sosai domin akwai wurarenmu da sun kai kusan hamsin da hudu da a hargitsin nan an cire mutanenmu tsoronmu shine gurin nan ya ƙasa mana domin an ci kusa a gurin muna kira domin gwamnati tana da wannan yanci ta sa mutanen nan su koma gidajensu kamar yadda sun sa hankalinsu zuwa can ta arewacin najeriya sai su duba mu a ta nan domin a meza mutane nan gidajensu. Shi ma barista Daliop Solomon ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar ya ce suna goyon bayan gwamnatin jihar Filato ta kafa dokar hana kiwo a fili. Eh, zancen satan shanakan da ake yi ba wai ana zuwa samu shanakan nan a makwanciyarsu ba ne ana sace shanakan ɗin nan lokacin da an fito kiwo. Amma muna tunanin domin a rage exposing shanakai ɗin nan zuwa ga irin wannan halayan da doka ta hana zai yi kyau A introducing anti-open grazing kuma mun gan a cikin open grazing din nan da ake yi sai a je a lalatar ma manoma da kayansa wancan kuma shine hanyar ci abincinsa wancan ya zama shine rayuwarsa gabaki daya ka gani in an hana da wannan zai kawo mana salama sosai zai kawo mana jituwa sannan da same gwamnati ne kuma tana zuwa da labari da cewa tana so ta creating colonies mun tsoro mu muna gani watakila gwamnati tana tunani za ta kafa wayannan cattle colonies a wuraren da an ka karbo shi yasa mun gani da cewa a'a to sai dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a wani taro na daban ya ce batun hana keɓe wuraren kiwo da wasu matasan jihar ke yi hanya ce ta kau da hankalin hukumomi daga binciken badakkalar da gwamnatin da ta gabata ta Jona Jan ta yi kan wasu kuɗaɗe naira biliyan biyu da gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar don tallafa wa matasa. Uh, Gwamnan ya ce zan warware wa masu ruwa da tsaki a wani lokaci mai zuwa abin ake nufi da filin kiwo, gandun daji da filotin kiwon dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gai da Zainab Babaji kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Mazan Allah magani, na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar kula da su. jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in ya ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka cikin Lagos kuma ga Batishin ga na ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu, babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna taikulta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka mu ke cewa karfe biyu da minti goma sha uku na dare. Ga mu na gaba.

A yanzu haka dai farautar Malama Aisha ta wuce kan dabbobi ta hada har da mutane. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da kuma ƙarin bayanin irin mutanen da take farauta. To a tarihi tun da kika fara wannan sana'ar kamar idan kika fita farauta, kikan yi sa'a kamar ki kamu ko ki kashe kamar dabbobi nawa? eto eh ke san a fita a sa'a ne wani lokaci idan ka je ka samu dan biyu ko uku wani lokaci ka samu biyar wani lokaci ma ta je kuma baka samu ba duka dai makarantu babu abin da zai yi ya fuskanta ba. To kamar yanzu wace irin dabba ce za ki iya cewa kin taɓa farautowa mafi girba? To alhamdulillah akwai farautar da muka taɓa tafiya da farautar nan mun tafi da dare ne akwai wani kwamandan mu da Allah ya fara zuwa. Mm. Wanda ake kira bukar direta. so akwai fitar da muka yi da shi a wancan ranar dai Allah ya bani sa'a na samu babban dabba na samu na harbo gada ba wancan ranar har ɗaga ni sama aka yi ana ta ihu aka ce na yi ƙoƙari watakan ita gada kama ta koko in ce harbinta yana da wahala kenan eh harbinta dai yana da wahala oh. gudun da ne yake sa idan ka harba ga lallai ne ka same ta ba ba kowa yake iya samun ta ba sai an dace Allah sarki to a nan dazuzzukan yankin Adamawa haka da Maiduguri kamar waɗanne irin dabbobi ne aka fi yawan farautar su. To lallai akwai dabbobi amma wasu dabbobi ba zai iya sanin sunayen su da Hausa ba. Ana samun bauna ana samun gwanki. Hada gwanki? Ana samun kanki. Eh, ana samun kanki ana samun su gada su bare ba. da ƙananan dabbobi kuma kamar su kwege su bera su zomo mm. sai wasu masu ke suna farautun su har ma mutu. har da macizai kuke farauta wasu ba Allah sarki farauto su akwai kuma waɗanda su ba ruwan su da to yanzu idan kuka kamo dabbobin kukan sarrafa ne a gida domin a ci ko kuna saidawa ne eh akwai wanda za mu ce da akwai kuma wanda za mu ci akwai kuma wanda za mu raba junanmu waɗanda ba su samu ba su ma su samu ko kuma a raba ba makota. To ban da wannan sana'a ta farauta kina wani abu daban? Eh lallai ina yin dinki. Da To bisa ga sanin ki ko bisa ga tarihi da kika ji daga iyayenki kamar wace irin dabba ce wacce za a ce take cike da abubuwan ban mamaki? to akwai dabbobi waɗanda suke da abin mamaki kamar biyu a ƙananan dabbobi akwai ƙaramar dabba wanda tana nan ba ta fi kurege girma ba amma ta ɗan kaɗan ne amma tana da abin mamaki kaɗan ana kiranta dage dage eh. to wannan dagin shi kullum a ko da yaushe ba za su taɓa tafiya shi kaɗai ba sai dai shi da matar shi to ko ganye ne ya taba jikin matar yan mm. Allah da wannan gurin sai ya kwana yana faɗa da gurin kace zai yi da wannan gurin har gari Allah ya waye. To ina ga a ce wata dabba ce ta je kusa da matar me zai faru? To ai in dai mutum ne ya je kuma kan sai abin da Allah ya yi. Tun da ganye ma idan ya taɓa kwana zai yi yana faɗa in mutum ne ya taba kan ai to fa sai a hankali. To a cikin manyan dabbobi fa cikin manyan dabbobi auna tana da fada in ba babban maharbi ba ne in dai kamar irin mu ƙananan alhakin nan ba mu isa mu tinkare su ba. To, in ta ga kamar za ka kai mata hari ne take taso ma ko ko koma baka kai niyya kai mata hari ba sai ta taso maka. Koma baka kai mata hari in dai ka kace ta ganka to za ta kai maka. To ko akwai wani tsari haka ko wasu 'yan dabaru da kuke kuna shiga dawa da su? wa alhamdulillahi akwai abin da iyaye da kakanni suka dan gwada mana muna amfani da irin su To da za a bayanin kina jikin ce kina farauta tun daga ƙananan dabbobi har ya kai ga manyan dabbobi yau kuma gashi har kina farautan mutane. Na san ma sauraro za su yi mamaki su ce mutum kuma wani irin dan adam ake farauta. Shin wani irin mutum kike farauta? Yan ta'adda. waɗanda suka hana kowa zaman lafiya a ƙasar suka karya tattalin arzikin ƙasa mm. su muke farautowa to su ma a dawa kuke shiga ku farauto su ko ku duk inda ta kama kuke kutsawa lallai duk inda ta kama muna kutsawa amma mafi akasari a yanzu kan a dawan muke farauto su saboda yanzu ba su da yawa a gari in ma akwai a suke mm. amma mafi yawan su yanzu suna da wannan Jama'a ma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu Aisha Bakar Gwambi da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam yanzu kuma ga Nazir ahmed Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken 'yan jam'iyyar Democrat sun ki tashi tsaye a yayin da Trump ke gabatar da jawabin yadda ƙasa take ciki. Labarin ya ci gaba da cewa 'yan majalisar jam'iyyar Democrat sun yi shigar baƙaƙen kaya haka kuma suka ki tashi tsaye domin gaida shugaba Trump. A bayaninsa na farko na yadda ƙasa take ciki da ya gabatar a daren ranar Talatar da ta gabata, wanda hakan ya nuna tsananin rabuwar kan da shugaban ƙasa ya taɓa samu a tarihin zamanin nan. da yawa daga cikin 'yan majalisun da fuskarsu take a ɗaure ba su tashi sun gaida ko kuma yin tafi ga uwar gidan shugaban ƙasa melania trump ba wacce ta sanya shuɗiyar kwad da kuma farin wando mafiya yawan lokuta akan tarbi matan shugaban ƙasa cikin fara'a amma shugabancin trump ya zo da bambanci inda shugaban ƙasa ke yunkurin tabbatar da shirin ra'ayin riƙau da kuma 'yan democrats da suka shata layin ƙin hakan daga farko ciki har da yunkurin tsige shi kafin ya cika shekara guda. Sai jaridar New York Times wacce ta rawaito labari mai taken Trump ya share hanyar sakin bayanin sirri na 'yan Republican. Jaridar ta ci gaba da cewa shugaba Trump ya share fage a jiya Alhamis na fitar da sirrin bayani wanda ma'aikatan 'yan jam'iyyar Republican suka rubuta wanda aka ce suna zargin jami'an gwamnati da cin zarafin damar da suke da ita akan leƙen asiri. Mr. Trump da yake da damar da zai iya dakatar da bayanin sakamakon ginshikin tsaron ƙasa, ana kyautata zaton zai faɗa wa 'yan majalisu cewa bai da ja kuma ba shi da wata sha'awar ya ce a rage wani abu daga cikin bayanin. kamar yadda manyan jami'an gwamnati suka bayyana ya rage wa 'yan kwamitin binciken sirri waɗanda suke shugabannin jam'iyyar republican su matsa lamba wajen bayyana bayanin ga al'umma hukuncin shugaban ƙasar ya fito ne bayan koke-koke da gargaɗin da jami'an tsaron ƙasa suka yi na cewar idan har aka saki wannan bayani to zai bayyana bayanin yadda gwamnati ke karɓar bayanai ciki har da na tsaro sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken mutum ɗaya ya mutu yayin da jirgin ƙasa da ke ɗauke da 'yan majalisu ya bugi motar ɗaukar shara labarin ya ci gaba da cewa 'yan majalisa 'yan jam'iyyar republican sun shiga cikin aiki nan take yayin da jirgin kasan da suke kai ya dauki motar daukan shara a wani kauye da ke virginia a ranar laraba hadarin da ya bar mutum guda a mace da wasu kuma da yawa da suka ji rauni biyu daga cikin 'yan majalisar sun ba da taimakon gaggawa a yayin da sauran suka ɗauki ragowar da suka ji rauni a tsallaken taragon jirgi jirgin kasan na ɗauke da 'yan majalisar ne zuwa wajen hutawa a jihar west virginia yayin da ya karo da babbar motar a crozet virginia garin da ke nisan mil 126 daga birnin Washington DC. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. A gayi da Nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayi da ku masu kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta banija Taraba tarayyar Najeriya. Wannan kuduri da majalisa ta sake dawowa da shi na a cire mago. Hakika wannan lamari ne wanda a baya sun yi kuma mu talakawa ba mu amince ba ganin cewa mago yana ayyukan da shugaba Muhammadu Buhari ya bashi. Ya kamata ganin cewa ga siyasa ta sake dawowa su yi haƙuri da wannan naɗi na magu su tantance shi su yadda a bashi mukami ya zama shugaba na dindindin Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka na Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Kai al'umma, kai al'umma, wai don Allah don annabi 'yan majalisar nan mai magunnan ya tare musu ne da ba sa Kullum maganar su magu, to ni fa a tunani na 'yan uwana 'yan Najeriya wallahi tallahi kashi saba'in cikin 'yan majalisar nan ba su da gaskiya shi yasa ba sa son magu amma idan ba haka ba menene hujjar su na cewa sai dai a kawo wani ba magu ba mu 'yan najeriya mun gamsu da aikin da shugaban hukumar efcc ibrahim magu yake idan haka wallahi tallahi mu ma idan shugaban kasa ya ce zai cire shi za mu fito mu zanga-zanga ba ma so sai ya yi aikin da aka sa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama da fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Matsalar siyasar Kano tsakanin ganduje da kunkuso rigima ce wadda akwai ta a ko'ina a Najeriya. Matsalar siyasar Ubangida da siyasar ɗauki saka kenan. sai ka ga shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma mai barin gado ya fi son wani ɗan takara ba don komai ba illa don ya rufa masa asiri da shi da danginsa da abokanansa saboda ta'asar da suka tafka yayin da ake mulki. Assalamu alaikum sashen Hausa BOE. Sunana Alhaji Umar Nangara Chief Grader Preto Ministry of Kebbi State Nigeria. Ina kira ga jama'ar Kano baki daya kuma jama'ar Najeriya baki daya. don Allah da annabi musulmi da kirista waɗanda ma ba musulmi ba mu zauna lafiya saboda wannan ƙasa Allah ya yi mu wuri guda ya tashe mu wuri guda saboda haka don Allah da annabi mu zauna lafiya a ƙasashen duniya da yawa waɗanda sun ka ya ba ma wannan ba Allah Muhammadu Buhari akan kyakkyawan shugabanci wanda ake yi a cikin ƙasa domin tausaya matalaka domin tausaya ma marasa ƙarfi saboda haka duk abin da zai ja mana hitina muna roƙon Allah shi kare mu gare shi Allah shi kare mu gare shi To Madalla mun gode ga wanda suka samu damar aiko mana wannan sakon sai a ci da aikowa mu kuma za mu ci gaba da saka nan ku. To kafin mu je ga mu na gaba ga wannan sakon. Ya Allah ya Allah na hukara. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya maɗaurin mu mu dunkule guri ɗaya. To dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogo yana luwaɗe da mu. idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani dangantakar mahaifi da 'ya'yansa wannan magana ta habiba ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina in zai yi da nama na sai ya bani 'yata da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa. mayar kare hakkin bil'adama. Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi. mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. amurka tana samu wato tana rashin manyan jami'an ta da wato lokacin da babban jami'i na uku mafi girma a ma'aikatan harkokin wajen kasar thomas shannon da yake ritaya shannon sakatare na uku mai kula da harkokin siyasa a ma'aikatan harkokin wajen amurka ya sanar da ritayensa ne a jiya alhamis bayan kusan shekaru 35 da ya kwashe yana aiki a ƙarƙashin shugabannin ƙasa guda shida wannan dan taliki shine ma'aikacin diplomasiya na biyu da yake na biyu da yake barin aiki a ma'aikatan harkokin wajen amurka tun bayan da trump ya zama shugaban ƙasa a cikin shekara guda sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce samun wanda zai maye gurbin shannon da yake da kwarewa da sanin aiki cikin ɗan lokaci zai yi wahala mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen na amurka heather ta kira shanun mai kishin ƙasa ƙwararren ɗan diflomasiya kuma ba amurke na ƙwarai shanun shine sakataren harkokin wajen amurka mai riko tsakanin ƙarshen mulkin shugaba obama kafin a naɗa tillerson wani jami'in fadar white house ya ce shugaba donald trump na shirin amincewa da fitar da bayanan da ake zargin wasu manyan jami'an shari'a na nuna wa shugaban ƙasar bambanci jami'in ya ce shugaban ƙasa bai damu da hakan ba kuma akwai yiwuwar zai sanar da majalisar dokokin ƙasar niyyarsa a yau juma'a jami'in ya ce tana yiwuwa a fidda bayanin ba tare da canje komai a cikinsa ba To madalla a gaishe sheka masu wuraren an muka ka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba ya kuma da ta na gabatarwa sai ci bahiru dodo ne wanda ya daidaita mana saushi da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni sarfi da hashin gumar ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu assalamu alaikum